a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyir karim assalamu alaikum masu sauraro idan kuna biye da mu a shirinmu da ya gabata mun tsaya inda tashi yake cikin tunani da tsananin zillimi yanzu za mu ci gaba tahir ya katsa matar tasa da cewa ki kwantar da hankalinki zahara kin jima kina kokarin sanar da ni halin da kike ciki na damuwa ban taɓa kokawa akan hakan ba sai da na zauna nayi dogon nazari akan haka hakika muna cikin gararin da Allah ne kaɗai zai iya fitar da mu. Cikin halin tausayawa da kuka mai tsanani Zahara ta faɗa jikin Tashir tare da rungume juna. Zuciyarta cike take da tsananin tausayin mai gidan nata, yayin da kalamansa suka samu nasarar keta zuciyarta, tare da bin sassan jijiyoyin jinin da ke jikinta. Tsananin so da tausayin mijinta Tahir ya sa ta mance duk wani zargi da take yi a tattare da shi, amma game da Tahir shi kaɗai ya san iyakar azabar da yake sha game da zillumin sake matsowar kwanakin da zai yi ban kwana da kasancewarsa cikakken ɗa namiji kasancewar ba zai sake haihuwa ba balle ya kasance uba har a naɗe ƙasa bayan an kammala salwantar da rayuwar 'ya'yansa ɗaya-ɗaya har guda uku wannan shine abin da ya faru tsakanin tahir a cikin wasu 'yan kwanaki kaɗan da suka shuɗe a baya Lokacin da Zahara da mai gidanta Tahir suka isa ga Alhaji mai da su, Alhajin ya yi matuƙar farin ciki da zuwan sirikinsa tare da ‘yarsa, kwalli ɗaya wato Zahara. Bayan sun kammala gaisawa ne da Tahir na ɗan wani lokaci, Tashir ya miƙe inda ya shaida wa sirikin nasa buƙatarsa ta fita domin ganawa da makanike sakamakon katsewar mahaɗar iskar iya kwandishin na motar da yakan ɗauke lokaci zuwa lokaci. ya miƙe tare da fita domin ya baiwa sirkin nasa da diyarsa damar tattaunawa. A tun farkon shigowarsa Alhaji mai tama ya lura da saurin yanayi da sauyin yanayin shalelan ƴar tasa Zahara kasancewar alamar rama da duhun fata sun bayyana ƙarara hatta akan fuskarta wanda ko ba a sanar da shi ba ya san ƴar tasa tana cikin damuwa ko kuma wata rashin lafiya mai tsanani domin zai yi matuƙar wahala mutum ya ga yanayinta ya ce tana cikin yunwa ne shin wani abu ne ya sa ki halin damuwa ko kuma a rashin lafiya kika yi mai tsanani wanda kika kasa shaida min a waya zahara ta yi ɗan murmushi lafiya ta kalau abana yanayin jikina ne kawai ba na jin ƙarfinsa sosai amma gobe ne likita na zai zo ya duba ni alhaji mai tama ya ɗan gyaɗa kansa kaɗan alamar gamsuwa da kalamanta domin ko babu komai ya san hakan zai iya zama wasila a dalilin tsohon cikin da take raino. Kusan karfe sha biyu na rana, Mufida ta iso gidan sakamakon wayar da Zahara ta buga mata kan cewar idan ta samu lokaci ta zo tana buƙatar ganinta domin a halin yanzu ta zoge da mahaifinta a gida. Mufida ma'aikaciyar gidan talabijin ce kasancewar kiran wayar ya zo ne daidai lokacin da ta kammala program ɗinta cikin mintunan da ba su wuce ashirin ba Mufida ta ƙara so bakin kofar gate ɗin gidan inda cikin sauri mai gadin gidan ya buɗe mata ƙofar ta shiga da motarta tare da yin fakin a muhallin da aka tanada. Bayan ta fito ne suka gaisa da ire mai gadin gidan kasancewar ya santa ita ce babbar ƙawar Zahara tun kafin aurenta da Tahir a cikin falo ta tare da Alhaji mai tama mahaifin aminiyarta ta Zahra inda bayan sun kammala gaisawa ne kai tsaye ɗakin da Zahra take ciki ta nufa. Zaune ta riske ta tana kallon tashar aljazira da zuwanta Zahra ta miƙe tare da miƙewa ta tarbe ta fuskar ta cike da farin ciki. Bayan sun zauna ne Mufida take tambayar Zahra game da wannan kira da ta yi mata a wannan lokaci. Mufida matsala ta da ke kuma riƙo wallahi. Bai kamata a ce kin rike abin da ya faru a wancan lokaci a ranki ba. ni dai kin ga zahara ba na so ki sake sanya ni a cikin lamarin abin da yake damun ki tsakanin ki da mai gidanki domin ba na so in sake baki shawara ki dinga ganin kamar na ci miki fuska ne a'a mafi da kwantar da hankalinki a wancan lokacin ba mu fahimci juna ba ne amma da kika bani shawara wallahi na yi amfani da ita sai dai hakan bai sa na fuskanci wani lamari na rashin gaskiya game da mai gida na tahir ba tahir mutumin kirki ne mafi da. sannan yana matuƙar ƙaunata wannan lamarin ni ina ganin kawai wasu ne suke jifan mu da sishiri domin ganin sun cika wani burinsu na shari a kanmu duk da kasancewar tahir ya fi ƙaunar in je asibiti akan duk matsalata amma halin da muke ciki ya zama dole mu hanzarta tuntuɓar malamai na addini wallahi a cikin kwanakin nan gaba ɗaya tahir ya sauya yana cikin matsanancin hali da har hankalinsa ya soma barin jikinsa yanzu ta kai tahir ya zauna shi kaɗai a ɗaki ya dinga zubar da hawaye a lokacin da na tambaye shi yakan nuna min kawai yana tausayawa halin da muke ciki ne. Mufida, ina so ki cire dukkan zargin da zuciyarki take yi wa mai gida na Tahir, saboda wallahi Tahir tsawon mu da shi babu abin da yake ɓoye min sannan baya yi min ƙarya, yakan yi ƙoƙari wajen sanar da ni dukkan abin da yake faruwa game da rayuwarsa, wallahi shi kansa lamarin yana ɓata shi, ki daure, ki amsa buƙatata. ina son ki zo gidana a gobe da rana a kan kina so mu je shopping a sabon kantin siyar da kayayyaki na shoprite na tabbatar idan har tare da ke ne ba zai hana mu ba ina so da zarar mun fita sai mu nemi gidansu saratu bashir domin tun sanda muke makaranta kin san mahaifinta shahararren malami ne na addini ina buƙatar ki yi kiya zuwa gare shi na san ba za ki ki taimaka mana ba domin a wannan hali ina cikin matsanancin buƙatar addu'a. Al'amarin mashaya jini kuwa, tawagar ayarin jama'ar ƙungiyar mashaya jinin suka kece da wata ƙaƙƙarfar dariya lokaci guda sautin muryarsu ya karaɗe ilahirin kusurwar musamman mummunan baƙin dajin tana mai sake watsuwa da amsa kowa wani irin curin baƙin hadari na surkullen sihiri ya mamaye baki ɗayan dajin ƙaƙƙarfar walƙiya wadda ta cuɗanya da kururuwar ƙarar aradu ta ci gaba da walƙawa a dukkan sassan dajin kafin daga bisani wani matsanancin ƙugi tare da ƙarar da ke barazanar kurmantar da kunnuwan ma'abocin sauraro ta ci gaba da tunkaro filin da suke tsaye cirko-cirko sannu cikin hankali haske ya fara bayyana tsakankanin duhun da ya lullube filin dajin har ya zama mafi yawa daga mummunan duhun ya yaye Adadin 'yan ƙungiyar mashaya jinin ya zarce mutum ɗari shida kowanne ɗaure da jan a ƙugunsa. Tahir yana daga layin gaba-gaba daidai lokacin da wasu mutane hudu daga 'ya'yan ƙungiyar mashaya jini suka nufo wajen janye da wata mace fuskar ta rufe da baƙin ƙyalle hannayenta a ɗaure suke a bayanta yanayin yanda take taka ƙafarta cikin yanayin jigata da wahala ga kuma tsohon ciki da take tare da shi gab da za su ƙaraso filin sai matar ta gaza ƙarasawa inda ta zube a ƙasa ta nemi buɗe bakinta cikin tsananin ƙishi irin na mai buƙatar ruwa cikin halin rashin tausayawa mutanen da ke rike da matar suka so majanta ƙasa cikin halin galabaita kamar masu jan mushen kare jikin wani murtikekin itace suka ɗaure ta tare da bankare hannayenta biyu dogon ƙasar gumin ƙyamurmurin tsohon ya taso zuwa ga ɗaurariyar matar tare da sanya hannu ya yaye baƙin mayafin da ke rufe a fuskarta zahara tahir da ke nesa ya furta kalmar cikin tsananin tashin hankali ha ha ha ha so tsololan tsohon shugaban ƙungiyar asirin ya kece da dariya tare da suma magana cikin maɗaukakin sauti mai amsa amu hakika kin jima kina wahalar da mu mun sha bakar wahala kafin mu samu nasarar raba ki da jariran 'ya'yan da mai gidanki ya sadaukar mana da jininsu. Yau ce rana ta ƙarshe da za mu karɓi cikon jinin jariri na uku da mai gidanki ya sadaukar ga wannan ƙungiya tamu ta mashaya jini. Zahara ta ɗago da idanunta cikin tsananin kiɗima tana mai duban mijinta Tahir wanda ke durƙushi yana mai faman zubar da ƙwalla tare da magiyar neman afuwar da kada a cutar da matarsa. Yanzu dama Tahir duk irin mummunar fargabar da muke ciki kai ne ka sanya mu ciki tahir yanzu ashe za ka iya siyar da jinin za ka iya siyar da jininmu da rayukanmu domin tara abin duniya ban taɓa zaton kai kasurgumin azalimi ba ne sai yanzu na yi nadamar kasancewa tare da yin rayuwa tare da kai tahir ko kaɗan kamanninka ba su yi kama da halayenka ta kasa ƙarasa zancen sakamakon kukan da ya ci ƙarfin muryarta. Shugaban ƙungiyar ya yi hanzarin dakatar da su daga kakkausan muryarsa ya zama dole gare ki ki haife abin da ke cikinki a yanzu yanzu muke buƙatar shayar da jininsa tsohon shugaban mashaya jinin ya furta hakan cikin kururuwa tare da yin nuni ga tare da yin nuni da isgar tsafinsa ga zahara wadda ke ɗaure ba ta iya ko motsi Lokaci guda Zahara ta kurma wani gigitaccen ihu na azaba sakamakon tsananin kullewar da ta ji ilahirin cikinta ya yi, wayyo Allah cikina, cikina zan mutu, take ta fara naƙuda. Ɗaukacin sassan jikinta ya ɗauki karkarwa kwatsam lokaci ɗaya jini ya fara kwaranya yana biyo jikin ƙafafunta tare da sauka ƙasa cikin ƙanƙanin lokaci ilahirin dajin ya ɗauki wata irin ƙara mai tayar da tsigar jiki. daga kowanne guri jini ne yake faman tsatsafowa kamar daga jikin manyan tsaunukan dajin tare da sauran bishiyu ta ko'ina ruwan jini ne yake ta zuba da kaurinsa kafin wani lokaci ya fara kwaranya yana gudu kamar an buɗe makekiyar kwata daidai lokacin da zara ta yi wani dogon yunƙuri tare da ƙara inya inya sautin kukan santalelen jaririn da ta haifo ya watsu cikin sarƙaƙiyar dajin matsafan. Hmm. Masu sauraro da fatan za ku yi min afuwa, a nan littafi na biyu ya ƙare. To, muna jiran fitowar na uku, insha Allahu ku saurare daga zarar na ukun ya fito za ku ji mu da ci gaban wannan labari.